ababen ɗaukan izina a tafiyar dare da yini lilmuƙini na amma ga wanda suke da yaƙini suka ne ƙauya ga Allah baraka wa ta'ala alal yau da gobe ita ta samar da wanda suka samar da kai da kai babu kai su kuma suka yi musabbabin zuwanka da ka zo katar da wasu bayan su ka ji labarin wasu sun tafi wasu suka zo a gabanka suka ma tafi a gabanka to duk wannan bai ishe ka aya ba to Allah ya sanya tafiyar dare da yini ayoyi ne wa fursatan lil aminina kuma dama ce ga masu aiki in za su yi aikin duk wanda zai yi aikin to shi ma dai baya ketare cikin daransa ko cikin yininsa wasalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalina daraja al aminci su tabbata a bisa mafi alkhairin annabawa da manzanni atqan nas wanda yafi kowa tsoron Allah cikin mutane wa akshahu li rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa tafakkaru an mururil ayyam ku ji tsoron Allah ku yi tunanin wucewar kwanaki wa badiru ila alkhairati ku gaggawar aikata ayyuka na alkhairi wa khasatan fi misli hadhihi al-awqat musamman a irin wannan lokuta masu tsada lokutan ramadana wala takunu min al-khasirina kada ku zama cikin masu hasara a irin waɗannan lokuta ayyuhal ikwatu fillah yan uwana cikin addinin Allah faqad manna alaina bi dukhuli ramadan Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da shiga ramadan wasu na gashi yanzu mun mai azunci wani sashe nasa mun azanci azumi goma a yau muna ban kwana da kashi ɗaya bisa uku cikinsa kalbarki a ham kai ka ce walƙiya ce ko wucewar mashi kamar jiya ka fara yau na goma yake bakinka to dama an ce maganin kada a yi kada a fara To za ka wajen rana a sai ka ji ana maka zancen to kuma ka shiryawa goman karshe ka fara ta ki shi kenan fa to mururin ayyamu din kenan inda ka gane saurin kwanaki to yanzu azumi ya ɗora maka gane saurin kwanaki ramadan ya dora maka sauraka mai gaggawa ayyukan alkhairi mai gaggawa ayyukan alkhairi Allah ta'ala yana cewa idan baka san shi ba to dama ana saninsa ne ta hanyar ayyukansa mun sha ba a sanin ta hanyar ganin ido duk wanda yake jira sai ya ga Allah ya bauta masa ba zai bauta masa ba dan ya rufe wannan kofar ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yadrikul absar wa huwa al-latiful wata ganin mai gani ba ta riskar ta ganshi shi yake ganin mai gani a duk inda mai ganin take ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ko yace ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu yana tare da su ma'iyya ilmiya a farkon suratul nisa yace inna allaha kana alaikum rakiba Allah yana tare da ku duk inda kuke saboda amma kai ka ce sai ka ganshi to wannan ba zai yiwu ba ba za ka bauta masa ba za ka mutu kafiri Allah ya kiyaye in kuma na hakan ya zo ya ce ya ganshi shi kuma suka ce zogi ta mallaki sai ba wannan magana qur'ani zan dauka magana qur'ani zan ɗauka ko taka inda za a ganshi to sai ka tafi ajin masu nauyi wanda duk wata baiwa duk wani tagomashi su Allah ya yi wa sama da kowa su ne annabawa da manzanni a cikin annabawa ma tulkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya ce mun fifita sashen su akan sashi to tafi ajin ulul azmi guda biyar ne su to akwai annabi Musa a cikin su Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana to wanda aka yi magana da shi ai ya fi kusa da ya gane maganar ko ko kana da ja to amma annabi Musa da kanta sai ya so ya wuce martabar ji ya kara da martabar gani ke ce rabbi arani anzur ilaika ya ubangiji nuna min kai na ganka sai ya samu ganin sa sai Allah ya ce lantara ni ba za ka ganni ba ibn kasir ya kawo wani asar Allah ya ce ya Musa la yarani hayyun illa mata ba wani mai rai da yake gani sai sai ya mutu wala ya bisun illa daha bare wani kuma kekashashen abu sai ya rugurguje amma tunda ka nemi haka unzur ilal jabali kalli dutsen tsurin sina'a da kake zuwa kai magana da ni a jikinsa fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata inda yake ko gizo bai ba kai ma sa rai sannu zaka gani me ya biyo baya falan ma ta jalla rabbuhu lil jabali lokacin da hasken ubangijin annabi Musa ya sauka akan wannan dutsen ja'alahu dakka sai sanya dutsen ya rugurguje a ya nike ma dan ya ga makalla idza dukkatil ardu dakkan dakka to ja'alahu dakka wa karra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi sumamme falan ma a faɗa lokacin da ya farfado sai ce subhanaka ƙarfi ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika tuba nake gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani shine annabi Musa bai ga Allah ba kai nan wani duniya ce ya ga ya ga Allah to ka kura malakin tafiya ma ka tafi kan khairun nasu din mafi alkhairun mutane duk duniya babu kamarsa wanda ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba wanda mai ishirin ya ce fa huwa fi duniya wa fi dini sayyidu yuqadu bi jayshun wa Umaru masjidu yace gashi nan fi duniya wa fi dini sayyidu al'amarin duniyar da addinin dai shine shugaba babu kamar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi saboda ba ma irin ta annabi Musa ba annabi Musa sauti yaji anan bayan kasa a shi sai da ya tafiya Isra'i Mi'raji ya tafi alimul ulwi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce saman sama tafiyar da wanda ya zo ya masa jagorancin tafiyar ma jibril sai da ya ja gefe ya tsaya ya ce mu tafiye ce a awa na illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mufaci yana da iyaka ni daga nan ban iya wucewa in ba tafiya ta irin wannan ba jagora ya kasa kuma ai sai bilin bituwa to amma tafiyar ta wuce matsayinsa annabi ya wuce shi kadai amma ka san fiqhun da nake so ka fahimta duk da wannan an tambayi annabin rahama hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka yake nurun anna arahu yace haske ta ya zan gan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka shi Allah ana sanin sa ne ta hanyar ayoyinsa ka fuskar sani fa ɗaya ne daga cikin abubuwa guda uku da aka ce wani baya ɗauke maka farko shine ma'arfatul abdu rabbahu bawa ya san ubangijinsa amma ba ta hanyar gani ba ta hanyar ayyukansa to cikin ayyukan nasa ne anan yake gaya maka wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara kilfatan shine wanda ya sanya dare da yini suke canjin juna dare ya zo yini ya tafi amma ga banza in ji dan sakkwato sai Allah ta a. liman arada an yazakkara duk wanda yake son ya dauki izini ya dauki izina duniya makaranta ce kuma kana dauka kai ne zaka zo kake cewa don me me za a gaya mana me ba mu sani ba to dama wannan cycle din ake so ka shiga har ka kai matsayin da zaka ce me za a gaya muku me ba ku sani ba sai Allah ta'ala ya ce to wannan liman arada ayyaz zakara au arada shukura wa arada shukura haka wanda yake son gode ma Allah kamar yadda muka ce shi ma dai ko cikin daren sa ne ko cikin yinin sa suratul furqan aya ta 62 saboda duk wanda yake daukar iza to nan sun shi izina wani mai hikima yake cewa nasiru ilal ajali fi kulli lahazatin muna ta kaiwa ajali karo a kowace ibtawar ido don ƙara kusantar sa kake yi wa ayyamuna tuduwa kwanakin da muke barwa naɗe su ake ana bin mu kamar ɗaya tabar ma zaka je karshen ta kenan yace kuma wa hunna maradil su ko kwanakin nan dama matakai ne to zaka kama take karshen su ka gani yace tarahal min ad-dunya bi zadin min at-tuqa to kaga abin da zaka yi kokarin ka shine ka bar duniya da guzurin tsoron Allah dan in ka je san ya ce maka inna akramakum indallahi atqaku azumin ma da kake a bakin ka ya ce la'allakum tattaquna aljanna da ya tattala ya gaya maka uiddat lil muttaqina kenan duniya ma ba mai samun saukin rayuwa wanda komai alimi yana da rilif, yana da kwanciyar hankali ba hawan jini sai wanda ya ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja shi yake sanyawa mafita saboda haka to wannan tsoron Allah din kai guzurinsa wa umruka ayyamun wa kunna qalaidu da umruka wannan tsawon rayuwar da kake gani in ma ka dauko ta da badi ayyamun ne to duk abin da aka ce yana da adadi komin yawan sa za ka kare adadin in kana so ka dauka karatun ina annabi nuhu alaihi salam shekara nawa ka ji labari yayi iya na wa'azi 950 ka bashi kafin annabta yayi 40 bayan an halakar da mutanansa a shekara ba baka san nawa yayi ba amma yau yana bayan kasa to shi ne kai kake rudakka ka su rude ga wa'annan kwanakin ba umruka ayyamu wa hunna qala'id kuma yan kaɗan ne ba su da yawa wal waqtu huwa ra'su malil insan shi lokaci shine capital din dan adam duk wani abu da zaka yi ba kai kana za zaka je kasuwa ba jari yanzu kake ne ba sai da ka samu lokaci lokacin da ya farko yanzu wanda yake gida a kwance koda yana da rayuwa yanzu shi kafital ɗin zuwa kasuwa yake nema lafiyar yake nema saboda lokacin rayuwar ita ce farko ita ce capital mafi tsadar dan adam wa abla ma yamliku shine mafi tsadar abin da dan adam yake mallaka lokaci ya sha banban akan sauran abubuwa da wasu bambance bambance na ɗaya shine mazubin aiki duk abin da zaka yi a lokaci zaka yi ko kai mai kyau ko kai mara kyau shine mazubin aiki na biyu taurin wucewa yanzu nan ne zai wuce ba gashi yanzu kamar jiya ka fara ramadan yau an ce goma ɗaya bisa uku to haka yake saurin wucewa siffa ta uku mafi muni adamul i'ada in ya wuce ba ba zai dawo ba kuma babu canji yanzu abin da baka yi ba azumi tara da suka gabata wanda ya kamata kai ka san Allah ya baka dama kai sakaci kai wa kanka sakiyar da ba ruwa ko jiya ba za ta dawo ba balle ga wata ko jiya ba za ta dawo maka ba ta wuce kai a jiya ma dau yau in kana salawar har sai yau baka yi ba lokacin yana nan ko ya wuce zai dawo maka ya wuce ila yawmul qiyamati to shine siffar lokaci mafi muni in ya wuce wato babu canji Allah madaukakin sarki ya datar da mu sau da yawa Allah tabaraka wa ta'ala yakan rantse da lokaci kuma dama idan Allah ya rantse da wani abu a cikin alkur'ani to ai ba yana rantsewa ba ne da abin dan girman abin a wajen Allah a'a kai kai ne kake rantsewa da Allah dan girman Allah har annabi rahama ya baka ka'ida man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah ko ya shiru bakin sa kanan kafarsa amma kai kana rantsewa da Allah ne dan girman Allah shi kuma Allah yana rantsewa da duk abin da ya rantse maka da shi dan jan hankalinka zuwa ga muhimmancin wannan abin a wajenka to a bisa wannan ka'idar sai Allah ya rantse maka da lokaci a wurare da dama dan ka gane muhimmancin sa da farko ya ce maka wal fajr lokacin ketowar al fajr kaga wannan lokaci ne mai tsada kashin dare na ƙarshe da Allah yake sakowa saman duniya to ya tsaye maka da wannan lokacin wasu kuma sai alfajir din rana arfa lokaci ce rana arfa rana ce mafi tsada babu kamar ta wala yalin ashar daren kwanakin zulhijja guda goma lokaci ne aka rantse maka da su dan adam bai wani aiki da ya fi a wajen Allah ba sama da aiki a wannan kwanakin kaga duk wannan rantsuwa da lokaci ne dan ana maka muhimmancin lokaci din sai ce wallahi idza ya gasha ya rantse maka da dare lokacin da talatalan dare duhunsa ya lullube wannan lokaci ne mai tsada sai kuma ya rantse maka da wannan hari za ta zalla lokacin da gari ya waye hasken komai ya bayyana shi ma lokaci ne mai tsada don duk abin da za ka yi na rayuwa duniya da lahira to kuma a wannan ne ka gani to duk wannan kai sai ya ɗauko lokacin ma gaba ɗaya da sunansa sai ce wal asr ya rantsuwa da lokaci zamani to ba a rantsuwa babu dalili in aka rantsuwa akwai bukatar jawabul qasm to jawabin rantsuwar innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara Allah ya rantse ce dan adam yana cikin hasara ai ka san an shiga uku wani malam ya ce abin da ya tarfawa garin mu nono da ba iyanan sura ta kare ba sai Allah ya zo da istisna'i togaciya illal ladzina amanu wa amilus salihati in kaga mutane wanda baya cikin hasararru sai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to ka gane alaƙar rantse maka da lokaci shine da imani da aiki na kwarai a lokaci ake ko a wajen lokaci ake sai ka mutu za ka yi a lokaci ake ko to yanzu an rantse maka da lokaci ya ka duba na naka da me yake tafiya da imani da aiki na kwarai musamman a irin waɗannan kwanaki na ramadana ko ko haka yake tafiya rofli kan kare da doki baka san ma ina za ka ka san me kake yi ba to in haka ne ka kuma sun masu hasara inda insana lafi khusr kaga wannan ana so a nuna maka muhimmancin lokaci ne dan ka tambayi kanka naka da me yake tafiya malamai sun ce wulakanta lokaci alama ce ta wulakantar mai wulakanta lokacin wannan ko a kusa ko a nesa in kana son misali na kusa da zaka taba wanda ya ƙi yin karatu aka sashi a makaranta ya gudu lokacin da ya taso shi kuma a san ake faro shi in aka wuce gurin ba za a same shi ba yanzu yana takaicin wannan rashin karatun da bai ba yanzu zai dawo maka lokacin ba sai dawo maka ba ya yi asara to haka ita wannan wato asara ɗin take to wulaƙanta lokaci alama ce ta wulaƙantar mai wulaƙanta lokaci Allah maɗaukacin sarki ya kare saboda haka lalle ilalla mu dage in innal insana lafi kusur illa allazina amanu wa annal imana wal amala salih to kuma imani da aiki na kwarai kuma gayatu matsalubul insan sune kololuwar abinda ɗan adam yake nema huna wa hunaka a nan duniya da gobe lahira abinda yake nema kenan amma fa in waffaqahullahu in Allah ya datar da shi ya san me manufar rayuwarsa wa mastaha wa alaihi shaytanu shaytani bai yi wasa da hankalinsa ba kamar yadda Allah ya bushara inda yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala tabbata haqiqa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai nagartacce to mu ba ma togalta ladan duk wanda ya kyautata aiki wanda ya yi da kyau zai ga da kyau wa haka wanda ya mummuna zai ga mummuna amma inda kyan aka yi Allah ya ce ba ma togalta ladan wanda suka kyautata ayyukansu sannan Allah baraka wata ala ya ce innan lazina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai da imaninsu sai ji alulahumur rahamanu Wujja, sannu za su samu ƙauna a wajen Allah Ta baraka wa ta'ala in Allah yana son ka ba wuce ai har zaki yake kowa mako ya ƙin shi to masu imani da aiki na ƙwarai kenan sannan dai a ya ce yace lalzi na amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani ba gauran imani ba ba imani da baki ba babu aiki a'a da imani da aiki shai'ani tau amani lan ni abada suka ce abubuwa ne tagwaye guda biyu ba a raba su inda imani to mai imanin ana bin sa bashin aiki mutukar yana raye in kaga wanda ga yi imani ba aiki ya tafi aljanna to yanzu ya imanin ya mutu saboda haka imani da aiki a haɗa suke wato ba a raba su to duk wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai albishirin su kana lahum jannatin firdausi nuzula suna da aljannar firdausi a matsayin garar bako da za a tarbe su da ita filin alkiyama Allah ya datar da mu Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa ni, ni'imomi guda biyu magabonun sai an wa kowa kamun ga akan su ranar tashin alkiyama sai an ce ina suke ne kai da su sune ne sihhatu wal faraga lafiya da Allah ya baka lafiya uwar jiki faraga damar da Allah ya baka wannan abin guda biyu sai Allah ya tambaye ka a filin alkiyama me kai da su saboda ka kiyaye bayan Allah idan wannan shine lokaci baya da za a ka samu wani mai rayuwa face yana rayuwa ne a cikin lokacinsa kuma wannan lokacin nasa bai san tsawonsa ba bai san gajartarsa ba shi dai rayuwar yake amma lokacin karewa ta bai da labari bai da wannan notice din kama ji da amalan kama da kuma za ka samu wani aiki da aka yi ba ma biyan aikin da ya wuce ne aw mubari'an ko aikin da ake yi ne illa wa fil waqti shaka samu dai a lokaci dai aka yi shi faman jaa ajalu, to duk wanda ajalinsa ya zo in kada aikin aikinsa ya yanki to kenan kafin aiki kafin ajali ne aikin kama fil hadis kamar da hadisi yake cewa dan adam ya rasu ayyukansa sun yanke sai guda uku sadaka mai gudana ilimi da ake amfani da shi ko wani da da ya tarbiyantar yake masa addu'a fahana anu bimannillahi wa fadli ga mu da falala Allah da baiwarsa muna rayuwa a watan Ramadana na wannan shekara ta 1447 tare da cewa mutane da yawa sun mutu kafin wannan watan mutane nawa ne muka yi azumi da su shekarar da ta gabata wa humul ana ta hatar turab amma yanzu suna karkashin ƙasa wa kam adadin kaddamu a af'alan nawa ne adadin wanda suka gabatar da ayyukan alkhairi a waccan shekarar da ta gabata wal ana la yastadiuna shay'a amma yanzu suna da rayuwar ba sa iya yin komai ashe dama ce ko ta kwace ta gaba ɗaya ko ta kwace kana da rayuwa Allah ta'ala yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kowace rai ta yi yawaye adan tafiya ta ga ma kaddamat ligad me ta gabatar saboda gobe lahirarta alkairan azumi yan uwa ana ganin su ana jin su bal kana yanayi ma yana gaya maka ana cikin ramadana kai ka sani jikinka yana gaya maka lailan har to fa ma za qaddamta anta kai ne ka gabatar wa sulusu shahari tuwaddi'una ga kuma ɗaya bisa ukun watan tana ban kwana da mu in kunta min sa'iina in kana cikin masu biyayya wa ma za akharta wa ma za akharta me ka jinkirta ko me yasa ka jinkirta abin da ka jinkirta zaka iya baka yi ba in lam takun min al-ghafilina in dai ba baka cikin in ba kana cikin gafalallu ba hal qaddamta lisa'imina iftaran shin ka gabatar da ciyarwar masu azumi wanda aka ce in ka ciyar da mai azumi kana da ladan azumi kuma bayan naka ba tare da an sauye masa nasa ba naka ma Allah kadai ya ce shi yake sakayya ba wanda ya sani haka wanda ka samu ma mutum nawa ka ciyar kaga ana yi ko kai a tutar kaga ana yi zaka tashi Allah ya kiyaye wa hal anta min alqa'imin fi ma mada kana daga cikin wanda suka yi tsayuwar dare a wa'annan goma da suka gabata ko taran da suka wuce annabi sallallahu alaihi ya ce man kama ma al imami duk wanda ya tsaya tare da limami hal limam ya gama za a rubuta masa tsayuwar daren wannan turmizi ya rawaito wa hal akasarta min al hibati ka yawaita kyauta ko kai kana nan dan tsako samu ka kidangi ko kai kana nan dila sarkin wayo kana nan ramun kura daga ke sai ayyanki duk harkar dabbobi ka tara halin dabbobi ka ban na mutane ba mu ru'a a wajen ka kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kana ajwadun nas shine mafi kyautar mutane wa ajwadu ma yakunu fi ramadana lokacin da yake ƙara linka kyautar sa a ramadana gari banza ya fi kowa dan ramadana ya zo ya ƙara linka ya ƙara fin kowa kenan certificate din Aljanna sai yana hannunsa a'a ba mai shiga ma aljanna sai dai a biyo bayan sa yake ƙara aiki ni da kai ladibe muke da ke a duhu amma kuma ramadan din ya zo ba ma ƙarawa muke sakaci ake kasala to zaka sha mamaki Allah ya je ya datar da mu kuma Allah ya kiyaye shin ka yawaita tilawar alqur'ani ramadan yana san alqur'ani qur'ani yana san ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an ka yawaita alkaratun alqur'ani halwa halwa hal tasaulatun kaseera tambayoyi masu yawa wa illa in baka yi ba fama za tantazur wal ajalu idza idza tamma la la me kake jira shi ku ajali idan ya zo kai ba za a daga maka kafa ba haka ma shayya ata unasan kamar yadda ka raka mutane makabarta to saufa ya duru al'amuru alaika sannan al'amarin zai jiyo kanka ƙariban an ba'idan a kusa ko kuma a nesa fa a kiran ayyuhan ikhwa a ƙarshe ya ku 'yan uwa ga safinatun naja ga jirgin tsira wa bulus salam da tafarkan wato samun kuɓuta liman tazawwaqa halawatal islam wal iman ga wanda ya tsantsani halawatar islami wal imani alawar musulunci da imani wa ya gattani mu fursatahu kuma ya amfani damarsa ta alkhairi li'annahu kama ya kulu alhassan albasari kama yadda muka ji alhassan albasari yana cewa imanin nan fa ba buri bane ba a baki yake ba amin sha karantawa farkon musulunci ahalul kitabi suna cewa sahabbai annabawan musul riga naku littafan musul riga naku ba gori ba kenan sabai suna ce musu a'a annabin mu shine annabin karshe babu kamarsa, littafinmu littafin mu babu kamar sa sai Allah ce laysa bi yukum wala amani ahlil kitabi harkar addinin nan ba burin ku ba take mu ne kaza mu ne kaza ba kuma burin ahlul kitabi bane duk daga cikin man ya amal su an yajza bihi duk wanda ya mummuna da shi za a saka masa ashe laysal imanu bil tamanni ba buri bane wala bil tahalli ba kuma kayan ado bane balla ce kai ma ka saya ka ita ma tana da shi a wuyanta me imani yace walakinahu shay'un wa qara fil qalbi wa sadaqatul a'malu imani abin da yake tabbata a cikin zuciya in ko ya samu a zuciya to za a ga aiki a ƙasa na sha faɗa mana kare aka ce ana biki a gidansu sai ce me Kin gani a ƙasa to inda imani a ga aikin imani a kar ki zo kin kisa hijabi kike yin sutura mai kyau ai magana ki ce ai imani a zuciya yake eh imani a zuciya yake aiki yana nuna shi ka ke abin arziki a watan ramadana kana matsolanci baka sani ba ajalinka na kusa an yi magana ka ce ai imani a zuciya yake ai eh, imani a zuciya yake amma akwai aikin imani a kuma ita da take cewa ai imani a zuciya yake ita ce daga taga wata da wanda ta fita fitina ta dame ta ta shanye sai ka ce kai wanda ba ta da imani haka za ta ce a ke ba kika ce imani a zuciya yake ba ke za ta kika gani kika ce ba ta da shi zuciya ta kika gani kin hukunta ta da aikin ta ha kuma shi wancan da baya yi idan ya ga masu yi irin yanzu nan da ake bada mamaki kaji mutane suna bada dukiya ta fitar hankali ciyarwa sai inda karfin su ya kare kai wani da imani yake zuciyarsa ka shiga aikinsa ka gani to saboda haka imani abu ne da yake cin zuciya amma ayyuka suna bayyana wato imani sai ka dage kowa mu dage mu haɗa ayyukanmu da imani gwargwadon damar da Allah ya bamu kullum ba a ce ba ka yi aikin da ya fi ƙarfinka amma wanda za ka iya shi za a tambaye ka a filin me yasa ba ka yi ba in ka ƙi saboda haka lalle mu dage saboda haka a ƙarshe muslim ya rawaito a cikin hadisi wanda shi shine safinatun naza da nake faɗa jirgin tsira saboda ya zo da wasu ayyuka ne kawai sai dai in ka ki ya ce manna fasa an mu'minin kurbatan duk wanda ya yi wani mumini bakin ciki min kurabin duniya daga bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama Baƙin ciki ba sai rashin kuɗi ba wani lissafin kuɗin ne ma ya sa shi damu an kawar masa lissafin bacci da munshari to wanda yawa mumini haka don ka san wannan falalar ai ba sai ka gina ma ina wanda yake cikin damuwar da ka fi karfinta ba don ka samu wannan matsayin in ka san mai kike alkiyama na sha gaya mana karanta ayoyi kawai a farkon suratul hajj Allah ya ayyuhan nasu ta rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un abu. ku ji tsoron ubangiji ku girgizan nan ta alkiyama sai Allah ya ce abu ne mai girma kai ba za ka ga girman abin da Allah ya girmama shi ba Allah ya ce shay'un abu sai aka baka hotanta yawma tarawna tazalu kullu murbi'atin amma arba'at yini ne zaka ga mai shayarwa ta tsallake abin da take shayarwa kai ka san ba wasa bane abu ko dabba ba za su tsallake danta ba ko dauka kai sai ta bika amma ce dan adam uwa ta dan adam ta tsallake abin da take shayarwa kai ka san tashin hankalin yafi karfin tunaninka sannan wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata ma'abociyar ciki za ta haife abin da yake cikin cikinta karka ɗauka matsalar ta mata ce kawai sai Allah ce wata ran nasa su kara dukkanin mutane zaka ga muna maye kamar an sha giya ko marisa Allah ce wa mahum bi sukara ba kuma giya aka sha ba me ya faru walakin na Lahi shadid kiyama ce to wannan rana aka ce za a yi maka bakin cikin ta in kai wani damuwa ka zauna kake sakaci har a ramadana hajiya kike sakaci har a ramadana abu na biyu sai manzo Allah ya ce wa man yassara ala mu'sirin wanda ya yalwata wanda yake cikin kunci Allah zai yalwata masa a duniya da lahira nan kuma daga ji babu ci sai ka duba ga wannan abin da ya takura masa tun kafin Ramadana Ramadanin ya zo ma hankalinsa ya kasa kwanciya ga Ramadana yana zuwa da demanding karin abubuwa kai ma da kake da hali ya zo maka da ƙari ya wanda dama ba shi da halin kuma ƙarin ya kara a kansa to sai kai duba ka ga, ka fi karfin damuwarsa ka sauwake masa Allah zai yalwata maka a duniya da lahira me kake nema sama da yalwa sai ce man satara musulman abu na uku wanda ya sitirta musulmi yana da aibu ba wai sitira ta sawa ba sitira ta sawa man kasa hadisin ta yace man kasa musulman wanda ya tabbatar da musulmi za a tabbatar da shi da rahiqil maktub tufafin almuski a filal kiyama amma anan man satara musulman yana da wani laifi ka san laifin sai baka dauke shi abin yayatawa ba sai ka sitirta shi to Allah zai sitirta ka a duniya da lahira in ka san me lahira ba kai kare bakinka sai zama baka saka ga laifin mutane saboda Allah ya kira ta yau matubular sara'ir ranar tona asirai kai kuma an ce ga abin da an kai kai an rufe maka naka to kai dan neman laifin mutane to kuma ka ji asarar ka ke yan neman laifi yar ya madidi yar yawo da zance to kin ji falalar da kika bari sannan ya dunkule ya ce wallahu fi aunil abdi Allah yana taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa ka taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi ba za a tausaya mashi ba abu na uku sai ce babu wasu mutane da su taru fi baitin min biyutillah ya taluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa ya tadarasunahu bainahum suna fahimtar sa tsakanin su sai sun samu daraja hudu illa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su wa gashiyatuhum rahama rahama ta lullube su wa haffatuhum malaika malaiku sun kewaye su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su a cikin wanda suke tare da shi shine mala'iku Allah kana zuwa wajen tafsiri kana samun wani darajar guda hudu an ce yake suke karanta littafin Allah suke fahimtar sa ko ina in baka je na safa ba kana da lokacin na yamma in baka da lokacin yamma kana lokacin na dare ko kai wannan falalar zero goma nan haka ta wuce maka kana da wani abin da ya fiye maka neman lahirar ka irin wannan watan su wani suka kama hanyar neman ilimi su kuma da wani za a hore musu hanyar tafiya aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yace to fa man bada bihi amalu duk wanda ya je lahira aikin sa ya kasa masa to ya sani lam yasri bihi nasabuhu dangantakarsa ba za ta kai masa ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu a dukkanin alkhairai dake watan Allah madaukakin sarki ya rikar da mu wannan alkhairai ibadallah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nazir wa siraj al-munir kama amarakum bi zalika rabbukum allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi tayyibin at tahirin wa ridha allahumma an al-khulafa'i al-arba'ati ar-rashidin abi bakr wa umar wa usman wa ali wa an sa'ir sahabati wa tabiin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm anna ma'ahum bi بأقوك ya arhamar rahimin المسلمين اللهم شف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا واجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر يا من هو على كل شيء قدير اللهم أحينا سؤدا وأمتنا شهدا ولا تخالفنا عن طريقة الهدى يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء دينك وخاصة في فلسطين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في رمضان واجعلنا من أتقائك من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم